صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirinsa na daren yau Lahadi kuma Tahir Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zango. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauki da su a wannan zango. Ba an wanda gabatar da muna dauki da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau. Wanda kuma Abdullahi Salisu sun ne saba gabatarwa. Daga nan sai labaran duniya da dumi su tare da Aminu Ibrahim Kiyawa. daga nan sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na afirka a yau biye da shi akwai shirin muryoyin masu sauraro daga nan sai shirin kisoshin rayuwa daga nan sai shirin amsoshin aƙida shirinmu na ƙarshe shine duniyarmu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to da masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Lahadi goma sha uku ga watan Fabrairun shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu wanda daidai da goma sha ɗaya ga watan Rajab na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru talatin da uku da suka gabata a rana irin ta yau margai Imam kuma ya fitar da fatawa ta hukuncin kisa akan marubucin nan na kasar india salman rashidi wanda ya rida daga addinin musulunci kuma ya rubuta littafi mai suna ayon shaidan wanda a cikinsa yake tozarta abubuwa masu tsarki abin girmamawa ga musulmi waɗanda suka haɗa har da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma alkur'ani mai tsarki salman rashidi ya sami taimako da kuma goyon baya daga kasashen yammacin duniya kafin ya rubuta littafin nasa kuma hakan yana daga cikin irin matakan da kasashen yammacin suke ɗauka domin daƙile tasirin addinin musulunci da yaɗuwarsa a cikin ƙasashensu ƙungiyoyin addinin musulunci da malamai masu yanci a duniya sun goyi bayan fatawar ta marigayi imam khomeini da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 139 suka gabata a rana irin ta yau wato 13 ga watan fabrairun shekara ta 1883 richard wanga masanin adabi kuma marubucin waƙoƙi ɗan ƙasar jamus ya rasu bayan haihuwarsa da 'yan watanni a cikin shekara ta 1813 mahaifinsa ya rasu ya tashi tun yana ƙarami yana matuƙar son waƙoƙi akan haka tun a shekarunsa na ƙuruciya yake rubutun waƙoƙi akan abubuwa na ɗabi'a da kuma yanayi waƙoƙinsa sun samu karɓuwa a wajen al'ummar ƙasar jamus inda yakan halarci taruka kuma yakan gabatar da rubutun waƙoƙinsa daga bisani ya karkata zuwa ga lamura na siyasa inda ya koma yana goyon bayan masu ra'ayin sauyi a kasar ta jamus wanda hakan ya bakanta ran mahukuntan kasar musamman ma yadda ya yin amfani da waƙoƙinsa wajen jan hankulan jama'a zuwa ga manufofi na juyi da kuma sukar gwamnati tare da kare manufofin talakawa da zabarar da su akan su tashi su nemi haƙoƙinsu waɗanda aka haramta musu a matsayinsu na 'yan ƙasa wanda suke da cikakken haƙƙi a cikin dukiya da albarkatun ƙasarsu bayan da aka murkushe masu ra'ayin neman sauyi a kasar ta jamus a cikin shekarun 1850 richard wanga ya gudu ya bar kasar ta jamus zuwa su kasashen turai kuma bai koma kasar ta jamus ba sai bayan shekaru goma sha uku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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. Madala masu sauraron su kuma ga Aminu Ibrahim Kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. Jama'a saurari Assalamu alaikum. Labaran duniya farko muhimman kanin Ministan harkokin wajen kasar Mali ya bayyana Iran a matsayin abin koyi a ci gaban ilimin kimiyya. A yau ne ya haifar da bikin ranar rediyo ta duniya. alkalai a Tunisia sun kira taron gaggawa don yin matsin lamba ga gwamnatin ƙasar. tawagar kwallon kwando ta mata ta najeriya da tigres ta tsallaka gasar cin kofin duniya yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen kasar mali ya bayyana iran a matsayin abin koyi a ci gaban ilimin kimiyya kasar amurka tana yawan daga murya da nuna damuwarta game da irin ci gaban da iran take samu a bangaren ilimin kimiyya da fasaha inda akwai a baya bayan nan ma makakakin makasarkin wajen amurka ya ce amurka tana mayar da hankali sosai game da irin ci gaban da iran ta samu a bangaren na'urar da ke harba makami mai linzami sararin samaniya bayan da iran ta aike da na'urar bincike a duniyar wata da hakan ya kara nuna irin tsayi babba da iran take samu a bangaren kimiyya da fasaha a lokacin ganawarsa da ministan kimiyya da fasaha na kasar iran muhammad ali zulfigol takwaransa na kasar mali abdullahi Diouf ya ce ci gaba da iran ta samu a bangaren ilimin kimiyya da fasaha abin koyi ne ga sauran kasashen da ke son kalubalanta kasashe ma'abota girman kai da takunkumi na zalunci kasashen amurka da turai da wasu kasashen afirka ne suka sanya wa kasar mali takunkumi don haka muna buƙatar mu yi amfani da kwarewar da iran ta samu wajen bunƙasa ilimi na kimiyya da fasaha a nasa bangaren ministan kimiyya da fasaha na kasar iran a lokacin ganawar tasu ya faɗi cewa iran ita ce ƙasa ta goma sha biyar a duniya bangaren ilimin kimiyya da fasaha kuma ta ɗaya a yankin asiya kuma ƙasar a take ta bayar da fasahar ga abokanta da kuma ƙasashe makwabta a yau ne ake gudanar da bikin ranar rediyo ta duniya hukumar raya al'adu ta majalisar ɗinkin duniya ta ce ta keɓe wannan rana ce musamman don tunawa da tasirin da kafar rediyo take yi wajen kawo sauyi a rayuwar jama'a da kuma irin rawar da take takawa wajen bayar da bayanai na maimakon abubuwa da ke faruwa a faɗin duniya. a Najeriya da Nijar kamar Chadi. Rediyo na ci gaba zama na gaba-gaba a matsayin kafa da aka fi yawan bibiya da ta fi ba da bayanai ga jama'a. Comrade Bashir Dauda, sakataren kungiyar muryar talaka a Najeriya, ya ce da manema labarai cewa a yammacin Afirka rediyo ita ce kafa wadda mafi yawancin al'umma ke saurare da samun ilimi da kuma samun nishaɗi. Comrade Bashir Dauda ya ce daga cikin tasirin rediyo shine kafin ka ga mutum ɗaya yana karanta jarida sai ga mutum ɗari suna sauraron rediyo saboda sauƙin ta'amuli da yake da shi alƙalai a tunusiya sun kira taron gaggawa domin yin matsin lamba ga gwamnatin ƙasar rahotanni da ƙasar tunusiya sun bayyana cewa mambobi a ƙungiyar alƙalai ta ƙasa sun kira taron gaggawa domin lalubo mafita bayan da shugaban ƙasar ka'is sa'id ya sanar da rusa masar koli ta shari'ar ƙasar wata guda bayan rusa masar dokokin kasar alƙalan sun yi kira ga shugaban kasar kais sa'id da ya janye matakin da ya ɗauka kuma ya dawo da hukumar shari'a ta kasar kuma sun sha alwashin kare tsarin shari'a da kuma kundin tsarin mulkin kasar a nasa bangaren anna sumaidi shugaban kungiyar kare ta kasar ya ce muna kira ga shugaban kasar da ya janye matakin da ya ɗauka kuma ya kare ƙasar daga faɗawa cikin rashin tabbas sakamakon mataki mai hadari da ya dauka na lusa kotunan ƙasar su dai ƙungiyoyin suna neman hanyar da su matsawa gwamnatin lamba ne har sai ta biya musu bukatunsu zanga-zangar da aka yi a makon jiya ya jawo alƙalai da dama cewa ayyuka ta da rufe dukkan kofofinsu. To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. tawagar kwallon kwando ta mata ta Najeriya da Tigres ta tsallaka gasar cin kofin duniya. Rotanni sun bayyana cewa tawagar kwallon kwando ta mata ta Najeriya da Tigres ta tsallaka zuwa gasar kwallon kwando ta cin kofin duniya na shekara ta 2022 bayan ta doke kasar Mali da ci 73 ita kuma tana da sittin 69 a wasan da suka buga a yau Lahadi a birnin Belgrade. wannan yana zuwa ne duk da tazarar maki 20 da suke da shi tsakanin su a farkon kashi hudu na wasan da suka buga inda suka sha gaban najeriya da maki biyu najeriya ta buƙaci a je hutun rabin lokaci bayan da ya rage saura 'yan daƙiƙoƙi sha hudu inda aka yi wa 'yar wasan najeriya gifa keta inda ta yi bugun da kai sai mai tsaron gida da hakan ya ba wa najeriya tazarar maki hudu wannan ne ya ba wa ƙungiyar ta da tigres ta najeriya nasarar yankan tikitin halartar gasar kofin duniya na kwallon kwando na mata da za a yi a karo na biyu a jere daga karshe za ku cewa an gudanar da zanga-zangar adawa da hana sanya hijabi a makarantu a india masu zanga-zanga sun yi gangami a garin jaipur domin nuna adawa da hana sanya hijabi da aka yi a makarantu a garin karnataka da ke kudancin ƙasar bayan da aka sanar da hana mata musulmi sanya abin da zai rufe musu kansu a faɗin makarantun ƙasar ta indiya zanga-zanga tana zuwa ne bayan da kwalejin chaksu ya hana wasu 'yan mata shiga aji saboda sun sanya hijabi da ya rufe musu kansu a makon jiya ma makarantu da dama a garin karnataka sun hana mata musulmi shiga aji saboda sun sanya hijabi inda suka bayyana cewa ministan ilimi na ƙasar ne ya ba da izinin hakan wanda hakan ya jawo zanga-zangar iyayen yara da sauran ɗaliban makaranta. Matakin haramta sanya hijabi a makarantu ya jefa fargaba tsakanin al'ummomin musulmi da ke Indiya, inda suka bayyana shi da cewa yana kara tsananta a ƙarshen gwamnatin Hindu mai rajin kishin ƙasa. Mafi yawancin musulmi a faɗin Indiya na korafi game da yadda suke fuskantar cutarwa da aka talifuka daga mabiya addinin Hindu da kuma siyasar nuna wariya da gwamnatin ƙasar ke aiwatarwa a cewarsu. To ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan kuwa saurara. Madala masu sauraro yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyarmu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu. inda a cikin shirin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun matakin da shugaban ƙasar tunisia kais sa'id ya ɗauka ne na rusa majalisar kolin shari'ar ƙasar da kuma matsin lamban da yake fuskanta kan matakin a ciki da wajen ƙasar da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya ƙunsa. ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa musamman majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam gami da ƙasashen yammaci da sauran ƙasashe da kuma ƙungiyoyin cikin gidan ƙasar ta tunusiya suna nuna damuwarsu kan matakin da shugaban ƙasar tunisia kais sa'id ya ɗauka na rusa majalisar ƙolin shari'ar ƙasar. tare da jaddada yin kira gare shi kan ya hanzarta janye matakin nasa domin ganin majalisar kolin shari'ar kasar ta ci gaba da gudanar da ayyukanta a martanin da majalisar ɗinkin duniya a ta bakin stephen dujarik kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ta fitar ta bayyana cewa matakin da gwamnatin tunisia ta ɗauka na rusa majalisar kolin shari'ar kasar yana daga cikin take dokokin ƙasa da ƙasa kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya stephen dujarik ya yi kira ga shugaban ƙasar tunisia kai sa'id kan ya dawo da ayyukan majalisar kolin shari'ar ƙasar a nata ɓangaren ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international ta bayyana matakin da shugaban ƙasar tunisia ya ɗauka na rusa majalisar kolin shari'ar ƙasar a matsayar babbar barazana mai hatsari ga batun kare haƙƙin ɗan adam a tunisia a bayanin da ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international ta fitar ta bayyana matakin da shugaban ƙasar tunisia kais sa'id ya ɗauka na rusa majalisar kolin shari'ar ƙasar ko dakatar da ayyukanta a matsayar mummunar barazana da take tunkarar bangaren kare haƙƙin ɗan adam a ƙasar tunisia ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international ta ƙara da cewa matakin da shugaban ƙasar tunisia ya ɗauka na rusa majalisar kolin shari'a ko dakatar da ayyukanta na wani lokaci da umarninsa na musamman hakan yana matsayin ƙoƙarin rusa 'yancin ɓangaren shari'ar ƙasar ce don haka ƙungiyar ta amnesty international ta yi kira ga shugaban ƙasar kai sa'id da ya hanzarta janyewa daga kan matakinsa na rusa majalisar kolin shari'ar ƙasar tare da kawo ƙarshen duk wata barazana kan batun 'yancin ɓangaren shari'ar tunusiya a nashi bangaren dan majalisar dattijan amurka sanata chris Mofi ya bayyana cewa zai yi wuya amince da ikirarin shugaban tunisia cewa yana da aniyar ganin ya dora tunisia akan tafarkin dimokuraɗiyya mofi ya kara da cewa matakin baya-bayan nan da shugaban kasar tunisia kais sa'id ya dauka na rusa majalisar kolin shari'ar kasar yana nuni da cewa ne tunisia tana ci gaba da gudana cikin kangin kama karya har ila yau sanata chris murphy ya jaddada cewa shugaban kasar tunisia kais sa'id ya yi alkawarin bunƙasa harkar tattalin arzikin kasar da yaƙi da barnata dukiyan ƙasa tabbas waɗannan manufofi ne masu kyau da al'ummar tunisia take bukata ko da yaushe amma amma ba zai taɓa cimma manufofinsa ba ba tare da samun goyon bayan ƙasashen duniya ba sakamakon haka sanata chris ya fahimci cewar goyon bayan duniya da shugaba kais yake bukata ya dogara ne kan matakin komawarsa kan tsarin dimokuraɗiyya a tunusiya a nasu bangaren jakadun tawagar kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki a duniya da suke kasar tunisia da wakilin kungiyar tarayyar turai sun fitar da bayanin haɗin gwiwa da a ciki suka bayyana matukar damuwarsu kan matakin bangare guda da shugaban kasar tunisia ya ɗauka na rusa majalisar kolin shari'ar kasar da jinginar da aikinta da ya kasance tabbatar da kyakkyawan tsarin shari'a da mutunta 'yancin kai jakadun kasashen amurka kanada birtaniya faransa jamus italiya japan da kungiyar tarayyar turai sun fitar da bayanin haɗin gwiwa da ke cewa majalisar shari'a mai gudanar da ayyukanta da gaskiya mai cin gashin kai da aiki tukuru da take rabe da ɓangaren zartarwa a fagen tsarin dimokuraɗiyya tana aiki ne da nufin gudanar da hidima ga al'umma a nata bangaren shugabar hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya michelle bachelet a bayanin da ta fitar kan batun ƙasar tunisia ta bayyana cewa wannan mataki da shugaban ƙasar tunisia ya ɗauka ya kasance mai girman hatsari da aka gina akan kuskure Michelle Bachelet ta kara da cewa matakin da shugaba Kais Sa'id ya ɗauka sabawa yarjejeniyar da ƙasar Tunusiya ta rattaba hannu a kai ne ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa a fagen kare haƙƙin ɗan adam. hakanan shawarar da shugaban kasar tunisia kai sa'id ya yanke na rusa majalisar kolin shari'ar kasar tana ci gaba da yin mummunan tasiri a cikin kasar yayin da ofishin zartarwar kungiyar alkalan kasar tunisia mai zaman kansa ya yanke shawarar dakatar da dukkanin ayyukansa ta hanyar kauracewa zuwa kotuna na tsawon kwanaki biyu a wannan mako sannan kuma ofishin zartarwar kungiyar alkalan kasar ya yi kirar gudanar da taron gangami da zaman dirshan a gaban hirkwatar majalisar kolin kolin shari'ar ƙasa domin nuna rashin amincewa da matakin rusa majalisar kungiyar alkalan ƙasar ta tunusiya a bayanin da ta fitar ta jaddada yin kira ga dukkanin alkalan ƙasar da ma'aikata a ma'aikatar shari'ar ƙasar kan dakatar da ayyukansu musamman rufe kotuna na tsawon kwanaki biyu domin mayar da martani kan cin zarafin ɓangaren shari'a da shugaban ƙasar kai sa'id ya yi ta hanyar rusa majalisar kolin shari'a da take matsayar ƙarshen garkuwar raba gardama da wanzar da daidaito a caser kamar yadda kungiyar alkalan kasar ta tunusiya ta jaddada rashin amincewarta da sanarwar shugaban kasar kais sa'id na rusa majalisar kolin shari'ar kasar da kuma matakin da ya dauka tsawon watanni na rufe majalisar dokokin kasar da dakatar da shugabanta da mambobinta gami da mummunan matakin da ya dauka na rusa majalisar ministocin kasa a nashi bangaren shugaban majalisar kolin shari'ar tunusiya yusuf buzakhar ya jaddada cewa majalisar kolin shari'ar kasar za ta yi amfani da haƙƙinta wajen kalubalantar abin da ya kira matakin hawan kawara kan majalisar kolin shari'ar kasar yusuf buzakhar yana mai cewa jami'an tsaron kasar sun hana shi da tawagar mambobin majalisar shiga cibiyar ma'aikatar shari'a inda ya ɗora alhakin wannan cin zarafi da aka musu kan ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar tunusiya da ta rufe cibiyar shari'ar kasar ba tare da dogaro da wani dalili na shari'a ba a cewarsa shugaban majalisar kolin shari'ar kasar ta tunisia yusuf buzakhar yana mai mayar da martani kan matakin da shugaban kasar kais sa'id ya ɗauka kan majalisarsa da cewa babu wata madogarar doka da ta ba da damar wannan lamari yana mai zargin shugaban kasar da ƙoƙarin tunzura ɓangaren shari'ar tunisia domin yin kira ga magoya bayansa kan gudanar da zanga-zangar neman rufe majalisar kolin shari'ar kasar a nashi ɓangaren shugaban kasar tunisia kais sa'id ya mai da martani kan tsoma bakin kasashen waje a harkokin da suka shafi cikin gidan kasarsa musamman martaninsa kan bayanin jakadun tawagar kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki a duniya da suka bayyana damuwansu kan rikicin siyasar da ya kunno kai a kasar tunisia musamman batun rusa majalisar kolin shari'ar kasar a zantawarsa da ministan harkokin wajen kasar tunisia usman jaredi shugaban kasar tunisia kais sa'id ya yi furuci da cewa tunisia kasa ce mai cin gashin kanta don haka ya yi kakkausar kasar suka kan duk wani matakin tsoma baki a harkokin cikin gidan ƙasarta yana mai jaddada cewa gwamnatin tunisia tana ɗaukan kanta a matsayar malama mai ba da darasi ga ɗalibanta tana mai kiran ɗalibai da su saurari matsayin darasin don haka akwai buƙatar sauraron matsayar ƙasar tunisia don ganin irin darusan da za ta fitar kai sa'id ya kara da cewa suna ɗaukan mu a matsayin al'umma marasa tsari amma tabbas mu al'umma ce da ta san abin da take yi kuma mu al'umma ce da muke son a mana adalci sannan kuma mu ba ƙasa ba ce daga cikin masu ƙarfi ko makamai masu linzami da suke cin dogon zango zuwa nahiyoyi ba amma mu al'umma ne da muke ɗauke da zurfin tunani mai cin dogon zango zuwa nahiyoyi da ratsa zamani da tarihi jakadun tawagar kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki a duniya dai sun bayyana rashin jin daɗin su kan sanarwar da shugaba kais sa'id ya fitar ce ta rusa majalisar kolin shari'ar ƙasar. kasashen bakwai masu karfin tattalin arziki a duniya suna daga cikin waɗanda suka fi gabatar da tallafi ga ƙasar tunisia tare da taimaka mata wajen shawo kan matsalar kuɗi suna masu bayyana cewa dole ne samun hukumar shari'a mai cin gashin kanta da za ta shiga tsakanin ɓangarorin hukumomi da nufin wanzar da tsarin dimokuraɗiyya yadda ya dace suna masu jaddada muhimmancin ɓangaren shari'a da 'yancinsa a ƙasar tunisia a ranar lahadin da ta gabata ce a yayin ganawarsa da ministan harkokin cikin gidan kasar shugaban kasar tunisia kai sa'id ya sanar da kudurinsa na rusa majalisar kolin shari'ar tunisia kuma dukkanin korafe-korafen da ake yi kan batun ya mayar da martani da cewa majalisar kolin shari'ar ta zame tarihi kamar yadda tun a ranar 25 ga watan yulin shekarar da ta gabata kasar tunisia ta fara shiga cikin dambarwar siyasa mafi muni bayan da shugaban kasar kais sa'id ya ɗauki matakin dakatar da ayyukan majalisar dokokin kasar da rusa kwamitin kula da kundin tsarin mulkin kasa kuma kafin nan ya rusa majalisar ministocin kasar tare da mai gurbin su da umarnin shugaban ƙasa na musamman sannan daga baya ya sake naɗa wata sabuwar majalisar ministocin ƙasar ƙarƙashin jagorancin na jala'u boden a gefe guda kuma shugaban ƙungiyar alƙalai matasa a ƙasar tunusiya murad masudi ya yi gargaɗin cewa matakin da shugaban ƙasar tunusiya kais sa'id ya ɗauka na rusa majalisar kolin shari'ar tunusiya zai yi matuƙar mummunan tasiri a ƙasar wanda hakan zai haifar da matsalar ɗaukar matakan murƙushe 'yan adawa da kuma danne 'yanci Murad Mas'udi ya kara da cewa matakin da aka ɗauka na rusa majalisar kolin shari'ar ƙasar a matsayin rikon sakainan kashi bayi daga cikin hurumin shugaban ƙasa a fuskar doka saboda mambobin majalisar ana zaɓar su ne daga ɓangaren alƙalai don haka majalisar ba ta da alaƙa da harkokin siyasa. Shugaban ƙungiyar alƙalai matasa a ƙasar Tunisia Murad Mas'udi ya fayyace cewar bayan shugaba Kais Sa'id ya karɓe ragamar majalisar dokokin ƙasar da mallake ɓangaren zartarwa ruwa yana kuma son ya karbe ragamar harkokin shari'a ne domin gina tsarin da yake son gudanarwa yana mai zargin shugaba kai sa'id da juyin mulki da yunkurin mayar da bangaren shari'ar kasar tunisia kafin shekara ta 2011 lokacin 'yan mulkin kama karya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 madala yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro tare da hassan barka madala yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Masu sauraron rediyo Hausa har hacce barkan kudar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To Allah da ikon sa ya sake hada mu a wani karshen mako inda kuma muka saba baku damar isar da sakonnin ku na gaishe gaishe ma'ana sa da zumunci zuwa ga ƴan uwa da abokan arziki. Ba tare da bata lokaci ba zan barku da malami na farko a cikin shirin. Salamu alaikum Radio Hausa Tehran kuna tare da shi ta tayar daga nan agarsa jamhuriyar Nijar dangance da karshen mako zan yi amfani da wannan dama in mika sakon gaisuwa zuwa ga 'yan uwa da amana arziki musamman gare shi Isuf Madattai Sanusu Madattai zuwa gare shi Kadora da dan Fulanin Warje zuwa ga hada mai kwamfuta mai mayano kalagamat ƙasar nigeria zuwa ga Malam Muhammad dan Barebari a nan birnin Niamey zuwa ga tsoho mai albarka zuwa gare shi Mamman Bunya ya a washe ina mashi fata alheri zuwa gare shi miji soja wanda aka sani miji mai adaidaita Kasau a nan birnin da magara zuwa ga Yakuba Badraka a nan jihar da magara zuwa gare shi na agwa mai faci a nan da magara zuwa ga kowa da kowa da ke cikin wannan gida ina mashi fatan alheri radio Hausa a tashi lahiya kuna tare da shi ta tayar da gani a garsa jamhuriyar Sashen Hausa Radio Iram sunana Kadora Diga dan Fulani wuri, shugaban kungiyar da alkhairi muka zo rashin jihar Bauchi. Allah ya kara ɗaukaka wannan gida rediyo mai tarin albarka. A yau zan yi amfani da wannan dama in miƙa saƙon gaisuwa zuwa ga jan uwa da abokan arziki kamar su Goni Ali Gamadan akwai Iso Suleiman Madatai akwai abokina hassan barka mai gabatar da shiri akwai abokina haɗabi mai kwamfuta kebbi akwai ibrahim dan fulani a yari mai arsenal akwai shefa da murijau ibrahim dan fulani a yari akwai abokina isa jikan mai saje akwai wari malam bare bare zuwa nijar ibrahim haruna bingirawa ya haya dan azare da dukkanin masu sauraron nan gida rediyo mai gaishe ku kadora diga ga dan fulani wuri boh tehran ni ne sanusi madatai daga nan jihar da magaram a jamhuriyar niger ina isar da sakon gaisuwa zuwa ga isuhu madatai da magaram na agwa fati da magaram ko kuma leturo mai sai da isan sanan da magaram baba ya lefe shugaba na fada masoyan asali akwai raba mai aski shugaba na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo a nan jihar da magaram akwai dahirin mangala ruwan shigawa da magaram musa malam indo kazawai a nan da magaram akwai siti tela yana agadas ina isar da sakon gaisuwa zuwa ga kadura diga ga fulanin warji akwai gwani lawan ali gamadon wanda yake garin kura a jihar kano akwai kuma ilyas yakubu digawa yana jihar bauchi akwai kuma haɗabi mai kwamfuta daga karshe ina yi wa shugaba iliya mai kanti da shayi ga dukkan da barka da aure da zaya a gidansa da fatan allah ubangiji sanya albarka allah ya sa ai lahiya a kammala shi lafiya suna na su madatai daga nan jihar da makaram a jamhuriyar nijar rediyo iran rediyo mai albarka kuna tare dai da mai sauraron ku iliyasa farizi na kulabar zuci da take agaris jamhuriyar nijar muna godiya da wannan dama zan yi amfani da ita in isar da karin gaishe-gaishe na ga 'yan uwa baki daya musamman 'yan kulab-kulab zaɓi sanka wanda muke tare da su a gadas da duk duniya ma baki daya musamman 'yan kulab din tamu baki daya kamar shitu tayar muhammad baban gaya sala babban yaro isa tayar ina gaida fatime tahmata ina gaida sani mai rake akwai iluku abala ina gaida shi ba zan manta da shi musa mai madara sabon gari akwai fatime tahmata kafi mai bidiyo amare wacce ina gaida ta duka mamburorinmu ne na ra'ayin zuci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon musulmi sai ku ba dama in ba da gaisuwa ta ga rahmatu mai ɗakina. na muhammadu dan bare bari da na har bayan ruwa da mai kwamfuta da na har najeriya rahmatu mai ɗakina na ina gaishe ta ina gaida tanko kanena ina gaida maliki kanena hamza abiyaso rahmatu abiyaso ta noma bukoki da a'i matan wanana ba da ban haka nan hassan barka shugaban obata yana gaishe ka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu gidan rediyo boh hausa mai magana su haiba wa ita likita daga kwarna kajar mara da jamhuriyar niger ya da yake muna karshen sati ba zan tsaya wata wata ba isar da sakonnin gashe gashi na ga yan uwa da muna arziki da farko ga daukacin ma'aikatan gidan rediyo boh hausa eh, musamman malam hassan barka mai gabatar da shirin sannan ina so in je gida ya sha'ibu in gaida baba na sabi'ila da baba musa uce ya sha'ibu da eh, baba siyo. shi ma Sha'ibu a kasar Libya da Abdulmumani babban yaya na Sha'ibu da ya ba shi ma Sha'ibu Eh, da ayuba kaso dukkaninsu a shaibu da dukkanin al'umma gidan shebu da gidan illo da gidan musa gaba ke su da fatan za a yi hutun karshen mako lahiya mai magana sahiba wa ila likita da farnaka jihar maradajen butun ya salamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu biya hausa mai magana aliyu nasarawa komin garma a lokacin wannan gasan sati nake kan gaisuwa da dukkanin farizidan namu na gurub na gurub haɗin kai ci gaban nasara usman da mataimaki ne sa'adu da shugaban kungiya usman kwardiba da mataimaki ne abu salihu a madadin sakatare da narman manami da mataimaki ne jani a madadin ɗauku ɗansu abu a madadin kwartafaral a musa nalazi da mataimaki ne a ɗan tudu a madadin nika na ma'ajin kungiya na gudu gaban nasarawa ma'aji na kungiya a madadin a musu tanko majar a madadin firzin ɗakin shahara musa abba a da mataimaki ne hashim a bakin boda muka yi kowa fata alkhairi na gaida kowa Salamu alaikum ma'aikatan biyu barka da aiki da fatan kuna cikin koshin lafiya. Mai magana ni ne Yakuba mai aski raka jihar da magaran kasar Niger. Da farko ina so ku bani dama in yi gaishe-gaishe ina gaida dukkan ma'aikatan biyu Radio Iran ina gaida gwani lawan ali sanu sanusi madattai isu madattai tasirin gwatudu raba mai aski mamman sanu umaru faril bege da mamman biniya yakubu a washe yaro ya garin malam iliyas yakubu digawa yakubu mai manja funtuwa da 'yan garin badaraka da dukkan al'ummar da suke sauraron wannan tasha a duk inda suke gabaki ɗayansu ina gaida su a duk inda suke masu sauraron rediyo kowa da kowa ina gaida su mai magana ni ne ya kuba mai aski da raka jihar da magarin kasar Nijar a tashi tokar da a shafa cewa ana tare da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan rediyo Hausa bai wace muke zuwa muku malami na gaba sai ka ja mu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Murya jamhuriyar musulunci na Iran barka da yau da fatan kowa iya cikin koshin lafiya da ma'aikata da sauran mambobin wannan guri duka mu ne muku fatan alkhairi baki daya Ali Salisu sanin jihar garin da magana. Assalamu alaikum sashen Hausa rediyo mai albarka rediyo Iran sunana lawa Alhaji Abbali a gadas jamhuriyar Nijar zan yi amfani da karshen mako domin gaida yan uwa da abokan arziki da farko dai ina gaida Alhaji Abubakar mai sai da littafai masallaci dogo nan a gadas ina gaida alhaji malam abdulhadi mai sai da littafai a kasuwar gabas ina gaida suleiman mai sai da mai ina gaida malam hamza mai kayan miya ina gaida ahmadu kanan hamza ina gaida salisu alhaji ali ina gaida shugaba iliya mai kanti a garkin daura yusufa madattai a birnin yamai ina gaida tasi'u unguwar tudu ina gaida alkasum a agadas ina gaida benzema a agadas ina godiya sashen hausa assalamu alaikum wa wabarakatuh radio biyu biyo ya hausa ta herana kuna tare da shi ta tare daga nan a gadis jamhuriyar niger zan yi amfani da wannan dama a mika sakon gaisuwa zuwa gare su yan uwa da amannan arziki musamman zuwa gare shi hada mai kwamfuta mai miyano kalagan mata kasar nigeria zuwa ga miji mai adadi ta sahu wanda aka sani da miji soja a nan likita dutse bangaren da magara zuwa gare shi litoro mai isansu a nan birnin da magara zuwa ga frezi ilesa mai shago na fada ra'ayin zici alherin allah ya kamshi a nan birnin agar zuwa ga alkasim a nan birnin agar zuwa ga malam muhammad dan bare bari a can birnin niyamai zuwa zuwa ga tsoho mai albarka a nan birnin Niamey zuwa ga sarkin aiki na kasa baki daya a nan birnin Maradi alherin Allah ya kai ma kowa da kowa. Assalamu alaikum sashen Hausa na BOH Tehran mai magana isu ne wadatai da magaran jamfuriyar Nijar na kira ku da ganin birnin mai na jamfuriyar Nijar ina so ku bani dama dama in yi gaishe gaishe karshen sati da farko ina gaida shugaba ila mai kanti da shayi garkin daura akwai Sanusi Madatte akwai shugaba Alar Matsawa na Shinya mai dubino Madatte ba zan manta da malam malam mai na hula ba ina gaida tasum god tudu da magaran akwai na kwame faci baki hospital akwai lettoro mai sans baki hospital akwai abdurrahman abdul kibiya angola kadamari akwai majalisar soja mai adaidaita sau dozman kasima to da magaran akwai rawa mai aski da magaran ina gaida mutar waske wanda yake garin da magaram ba zan manta da kinuni sani nisar ba akwai kaɗuwar diga ga dan fulani murji akwai isa jika mai saje turo musadar asuba da magaran na gode

Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio Iran albarkacin wagara na ta gaishe gaishe ina da duka 'yan kulob daban-daban na cikin da magaram da kuma ƙauyuka musamman ma akwai abokina Ilola DJ a can babban birnin Niamey akwai Isu Madatai a can babban birnin Niamey akwai Shab Buhari a nan da magaram a Muduk da duka dai sauran masu saurare muna gaida kowa da kowa daga Abdulaziz Prezi daga nan da magaram a jamhuriyar ni. Niger. Salamu alaikum mai jamhuriyar musulunci ne magana wani Alhaji Abdu Agada Niger. To da waka dama da kuke bamu damu gaida yan uwa da na arziki musamman a san barka ina gaida shi. Ina gaida buka roga roga. Ina gaida Hamisu Ekwan. Ina gaida rashid Alu wanda aka sani da wanda aka sani da suna Alu dan kabu kabu. Ina gaida Malam Ya'u wanda ya ce Agada mai kabu kabu. ina gaida kabiru gwani ne a daidaita sau ina gaida yakub wanda aka sani da yak daidaita adaidaita sau wanda ya ce a gada fada sahara ina gaida dukkan masu sauraron wanga shirye-shirye ina gaida abubuwa wanda yake zanda ina gaida sabu wanda yake zanda assalamu alaikum wa wabarakatuh radio biot sashen hausa da dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga jagora hassan barka da shi da abokan aikin shi da isu madate amadu isu madate duka dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga duk yan madate eh, kai mai kabu kabu likita dutse shi ma ana gaida shi toho al'umma toho mai dubin albarka natijo baban yara natijo maganin har kware daga nan inda kake aiki ana gaida ka tsoho mai albarka goga sarkin aiki rabi sarkin aiki abe sarkin aiki dinna kasa kai dinna duniya ga kai ne sarkin aiki dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare sa aboki na kane na president ki na rabi mai aski daga nan inda yake amma din shi yan zandar gaba daya akwai malami abokin tahiya malam siddiku sunana muhammad dan bari bari shugaba na fada mazajen daga kowa yana yana ta daga yanzu allah ba mu halale mu Assalamu alaikum Radio Hausa Iran. Suna na gwani lawan Ali game da na so ku bani dama mika sakon gashe gashe na zuwa ga abokanai na kamar haka takwarana lawan Sade Daura da baban gida Bubu Fajoya wala sani ta kai na mai Umar Makira da Kadoro da Gaga dan Fulanin Warji. Isa je kan mai Saje Sama'il Isa Juma da Ismail Musa Diryan Fulani da abokina Alimadu Adamu Baga da Awwal M Jali ta kai da Bulyamun Agwarmaji da sauran 'yan gwagwarma irin su yusuf haruna kariya da ali dan muhammad dan fulanin maradawa da dukkanin daukacin al'ummar gidan nan da suke sauraro baki ɗaya da wanda suka ji sunansu da wanda basu ji ba ma ina miƙo jinjina da fata da kairi naku gwani lawan ali gamadan angon najatu alhaji adamu katsina Salamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran da farko dai sunana Usaini Satar kasuwar kwalliya da magaram. Mun shigo shirin zamu mika sakonnin gaishe gaishe ga yan uwa da amina arziki da farko dai ina gaida aboki na Sunusu Madattai akwai Iso Madattai akwai Letoro mai Essence akwai Abdulaziz Frezi akwai Tasiu Unguwar Tudu da magaram sannan akwai babayi Lefe da magaram akwai Abdulaziz Frezi da shi ma dake anan da magaram sannan akwai Nagwa mai Faci akwai Mujidan Adaidaita Sahu akwai eh, abdoki biya da ke a garin kadamari sannan eh, idan na koma najeriya akwai iliya mai shayi da kanti a garkin daura akwai eh, abokina ahmad yarima da ke a jos din najeriya akwai eh, kadore diga ga dan fulanin warji sannan akwai buba mai manja assalamu alaikum sashen hausa na radio iran sunana baba laife daga nan da magaran ma jamhuriyar nijar muna godiya ga irin damar da kuke bamu na mamaika sakon gaishe-gaishe ga yan uwa ga abokan arziki ina gaida shugaba iliya mai shayi garkin daura ina gaida sade sa'idu daura ina gaida yahaya sonital da leguro mata mai ina gaida sunusi garin madattai da yusufu madattai zan gaida shugaba rabi mai aski da ke da magaram ina gaida leturo mai isansu wanda yake da magaram zan gaida yakubu mai aski ba da raka aziz praise wanda yake nan jihar da magaram ina gaida shugaba musa barmasi consul president fondatar club ifada da magaram zan gaida mamman sani umaru tv gaskiya wanda yake president ne na garkuwar matasa zan gaida dukkan 'yan kungiyoyin kulob da fada wanda suke nan jihar da magaran birni da ƙauye Tuma sauraron mu saboda karancin lokacin da muke da shi ina ga kuma da wannan nema zan da aya a cikin shirin na yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai waɗanda suka shi mun takaita sakonin nasu ko kuma ba su ji nasu ba sai su mana afuwa saboda ɗimbin sakonin naku da muka samu a wannan mako kafin nan dai a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu ne Hassan barka ta na gabatar da shirin ke cewa da ku ai ƙarshen mako lafiya. Madala yanzu kuma sa shirin kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa. masu sauraron mu Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke yi muku sallama. Barkamu da warhaka mu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kissoshin rayuwa wanda nake karanto muku wannan littafin dai mai suna mu amanar mu wanda marubuciya Nabila Rabi'u Zango ta rubuta. To kamar yadda kuka sani yau ma za mu ɗora daga inda muka tsaya. amsa sallamar ta yayi sai kallon ta kawai yake yi Laila ta ce ina wuni bai ma san tana yi ba sai da ta ƙara maimaitawa sannan ya farga kawai da kai yayi ya ce lafiya lau ya gidan Laila ta ce Abba ya ce ka ba da saƙon a aje mashi murmushi yayi ya ce wannan sauri har haka aiko ruwa sai a bani na sha ko murmushi Laila ta yi ta ce yi haƙuri na manta ne mu je ga kujera can ka zauna sai na kawo maka bayan ya zauna ta juya domin ta ɗauko mashi ruwa da kallo ya bi ta a ran shi yana faɗin gaskiya tana da kyau gashi tana da natsuwa Allah ya sa ba a yi mata miji ba ni kam da na yi mata bayan ta kawo mashi ruwan ya sha ya ce na gode sosai amma ba ki faɗa mini sunan ki ba dogar da kanta ta yi ta ce laila murmushi yayi ya ce suna mai daɗi ni kuma ashiru nake ga sakon abban nan ni zan tafi Laila ta ce ka gaida gida hannu ya sa aljihu ya ciro kuɗi ya mika mata yana fudin ga wannan kisa katin. murmushi Laila ta yi ta ce ka bar abinka na gode duk yanda ya kin karba ta yi haka ya yi mata sallama ya tafi cike da sha'awar Laila dan ba karamin burge shi ta yi ba a wannan zamanin a ba mace kuɗi ta ki karba wannan abun da ta yi ba karamin ƙara shigaran shi ta yi ba tafiya yake yana faɗin da na koma gidan zan faɗa ma baba na samu mata aure komai ma zai zo da sauki saboda ɗiyar abokin shi ce Laila tana komawa gida Umma ta ce naga kin daɗe Laila ta ce ruwa ya sha kafin ya tafi wai Umma har kuɗi ya bani ni kuma na ce ba zan karɓa ba murmushi Umma ta yi ta ce ai kin kyauta dama haka ake so domin wani namijin ma ta haka yake fara gwada mace kada ki bari ki ringa karɓar kuɗin samari hakan ba ƙaramin zubar da kimar mace yake yi ba kuma idan namiji ya aure ta sai ya fi daraja ta saboda ya san ba don kuɗin shi ta aure shi ba Allah ya maki albarka insha Allah in kin kusan barin gidan nan ki je ki zaman ki a gidanki murmushi Laila ta yi ta shiga ɗaki murmushi Umma ta yi ta shige kicin zaune Ilham take a ofis ɗin Yasir tunda ya shigo ta ga fuskar shi ɗauke da murmushi kusa da ita ya je ya jawo ta yana faɗin haba da kwana kin wani manta da ni ture shi ta yi tana faɗin ba na son kana min haka a ofis ba dole nake kyale ka ba tun yaushe nake maka maganar zuwa gidanmu amma har yanzu ka ki zuwa tun haɗuwar mu da kai baka taɓa zuwa gidanmu ba sai dai ni nazo zo wajenka sai ka ce ni ce saurayi ka ɗauka hakan baya mini ciwo ne idan har da gaske kake yi aure na zaka yi me muke jira daga ni har kai muna da kuɗi ba za mu ce rashin kuɗi bane ya hana mu yin aure ba Zama Yasir ya ce ba haka ba ne, har yanzu ba ni da gidan kaina, ni kuma gaskiya ba zan yi aure ba ni da muhalli ba. Kin san yadda muhalli yake da daraja. Shi yasa nake so na fara mallakar shi kafin na yi aure. Ilham ta ce wallahi ban yarda ba, ba ka da gida, ban yarda ba ka da gida ba. Ka manta wata rana na ga wasu takardu ka ce mani na gidan ka ne da ka siya. haba Yasir kila dai akwai wani abu da kake ɓoye mani murmushin gefen baki Yasir yayi yana shafa sajensa Ilham ta ce magana fa nake maka Yasir ya ce shikenan ki yi haƙuri zan san abin da zan yi baki san wani abu ba da wani da wani labari mai daɗi fa na zo maki amma kika tsaya kina min ƙorafi kallon shi ta yi ta ce magana ta wuce ƙorafi ko dariya ya ce ya yi haƙuri labarin mutanen ki na kawo miki fa kallon shi tayi bata ce komai ba Yasir ya ce Jamil da bebin shi Mubina nake nufi fa idan baki manta ba kin taɓa tambaya ta dalilin da yasa nake bashi waɗannan fim ɗin yana kallo ko na ce maki ina son na ɗauki fansar abinda yi mana ba Ilham da kallo da kallon shi da kallon shi kawai take yi. Murmushi yayi ya ni din ba na wasa ba ne. Ranar da na bashi wani shegen fim wanda muka kalla ni da ke a ranar yake faɗa mini shi fa kallon fim ɗin yana jefa shi cikin damuwa. Hannu yasa ya ciro wani magani a cikin wata leda nuna mata yayi ya ce kin ga wannan cika cika aiki kenan. A ranar na bashi wannan maganin na ce kafin ya fara kallon ya samu ya sha zai samu sauki sosai. duk da shi ɗin likita ne amma bai yi tunanin ba maganin da nake nufi ba ne, domin ba asalin gidan shi ba ne na saka maganin a ciki irin waɗannan irin wanda yake tunani zan bashi ne na cire na saka wannan a ciki Kisan duk kalar su guda wajen sunan kawai suka bambanta a washe garin ranar da na bashi maganin da fim ɗin ina ganin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 madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyarmu a yau duniyarmu a yau ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fito wata shirin duniyarmu a yau shiri ne da wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da siyasa a wannan yanki na yammacin asiya musamman ma da gabas ta tsakiya to sai dai a yau za mu yi dubi ne akan halin da ake ciki na harkicin kasar ukraine da rasha a gefe ɗaya da kuma ƙasashen amurka da turai a ƙarƙashin ƙungiyar yarjejeniyar tsaro ta nato a ɗaya gefen da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda wannan shirin zai gudana. a jiya asabar an yi tattaunawa ta wayar tarho tsakanin shugabannin kasashen rasha da amurka a ƙoƙarin ƙarshe na hana ɓarkewar yaƙi a ƙasar ukraine majiyar amurka dai ta bayyana cewa shugabannin biyu sun ɗauki sa'a ɗaya suna tattaunawa a kan batun kuma shugaba joe biden na amurka ya yi gargaɗin cewa Matuƙar rasha ta mamaye ƙasar ukraine za ta fuskanci mayar da martani mai tsanani daga amurka da kuma ƙawayenta kuma ya ƙara da cewa yaƙar da rashan za ta yi wa ƙasar ukraine babu abin da zai haifar sai jefa mutane masu yawa cikin wahala kuma zai bata sunan rashin a duniya kamar yadda majiyar associated press ta ambato shugaban Amurkan yana ambatawa to sai dai duk da haka shugaban na ƙasar amurka ya da cewa ƙasarsa a shirye take ta mai da hankali wajen aiki da dukkanin hanyoyin diflomasiya domin ganin an warware halin ɗarɗar da ake ci a gefe ɗaya rasha ta zargi amurka da ƙasashen turai da ruru ta wuta da kuma kamba halin da ake ciki yanzu a kan iyakar ƙasar rasha da ukraine bayan wannan tattaunawar da aka yi ta shugabannin biyu mataimakin shugaban ƙasar rasha yuri oshakov ya yi tir da yadda amurka ta zurfafa wajen kamba mahalin da ake ciki bayan tattaunawar da aka yi a tsakanin shugabannin amurkan da na rasha har ila yau ya ambato yadda shugaban amurkan ya jaddada da kuma nanata batun kakabawa ƙasar rasha takunkumi idan har ta yaƙi ukraine tattaunawar da shugabannin amurka da rashin dai suka yi ta zo ne a daidai lokacin da amurkan da wasu ƙawayenta na turai suka fitar da wato jami'an su daga cikin birnin kef sannan kuma da hana 'yan kasashen su shiga cikin wannan ƙasa bisa abinda suke riya cewa rasha na gab da yin kutse cikin ukraine domin mamaita ita kuwa ƙasar ta ukraine da ake ta rikici a kanta cewa ta yi a shirye take ta fuskanci abin da ta kira mamayar rasha idan har hakan ta faru har ma tana yi wa rashin alkawalin cewa za ta yi ba'aya a zaki idan har sojojinta suka kutsa cikin wannan ƙasa. shugaban ƙasar ta ukraine denis shemihal ya ce a wannan karan idan rashin ta shiga cikin ukraine to aka san abin da ya faru a shekara ta 2014 ne zai kasance domin sun shirya tsab saboda su mayar da martani to a shekara ta 2014 dai rasha ta kwace iko ne da yankin nan na crimea bayan da sojojinta suka kutsa cikin ƙasar ta ukraine abin tambaya a nan shine me yasa alaƙa tsakanin ƙasashen biyu makwabta ta iso inda take a baya da kuma yanzu to tun bayan rushewar tarayyar soviet dai da rasha take a matsayin cibiyarta an yi tattaunawa da kuma kulla jinoyi masu yawa a tsakanin amurka da rasha da kuma rashen da kungiyar ya tsaro ta nato akan yadda ya kamata a ce alhaka tsakanin ɓangarorin biyu ta kasance daga ciki da akwai bacin cewa nato ba za ta ci gaba da faɗaɗa da take yi ba tana karatar iyakokin ƙasar rasha sai dai duk da rushewar wato tarayyar soviet nato ba ta sauya ƙidatta ta siyasa da yaƙi ba na cewa rasha abokiyar gaba ce don haka a shekara ta 2008 kasashen turai a ƙarƙashin amurka sun ingiza ƙasar georgia wacce take makwabtaka da rasha inda suka tsokani moscow abin da kuwa ya faru shine kai hari a kan wasu yankuna biyu na ossetia ta kudu da kuma abkhazia da suke ɗamfare da iyakar rasha wancan harin da sojojin georgia suka kai ya zama zakaran gwajin dafi na kungiyar nato a kan kasar rasha tun bayan rushewar soviet domin sanin irin martanin da rashin za ta mayar da kuwa a ce a wancan lokacin rashin ta zira ido to abin da zai faru shine za ta ga sojojin amurka da na nato akan iyakarta rasha ta mayar da martani da ƙarfi inda ta kutsa da sojojinta har cikin georgia da kuma wato kusa da birnin tbilisi ta kuma sauya taswirar kasar ta hanyar yanke yankuna na abkhazia da ossetia daga karkashin georgia inda suke tamkar kasashe masu cin gashinsu a halin yanzu nato ta tura kasar georgia ta farota ba tare da ta iya yi mata wani abu ba wanda ko kaɗan ma ba za a iya kwatanta ƙarfin rasha da na georgia ɗin ba sai dai duk da haka ƙungiyar jijiyar tsaro ta nato ba ta daddara da tsokanar rasha ba inda a shekara ta 2014 ta ingiza ukraine ɗin inda ta kifar da gwamnati da take da kyakkyawar alaƙa da moscow sannan kuma natan ta ɗora wata gwamnati a kore da za ta ja daga da yin fada da ƙasar rasha a wajen rasha abin da ya faru wani sabon yunkuri ne daga nato domin ƙara samun gindin zama akan iyakar rashin da kitsa mata makirce-makirce ita dai nato tun asali an kafa ta ne domin ta fuskanci kutsan da rasha take yi a cikin gabashin turai a wancan lokacin a ƙarƙashin tarayyar soviet sai dai ba rushewar soviet ɗin da ƙoƙarin da wato rasha ta yi na nesanta kanta daga kutse a cikin kasashen turai din duk da hakan nato bata daddara ba ta ci gaba da tsokanar rasha ta hanyoyi daban-daban duk da zumar ganin cewa sun durkusa da ita rasha sun ci gaba da fada da rasha ta hanyoyin kitsa mata makirce-makirce mabambanta da kakaba mata takunkumai a ƙarshe suka fara tsokanata ta hanyar girke sojoji da kayan yaƙi a cikin wasu ƙasashe da suke kusanci da ita siyasar turai da amurka kacokau a ko'ina a duniya ita ce tsokana da sanyin kutse domin su tabbatar da riƙe akalar duniya wacce a halin yanzu suke ganin linzamin ta yana ƙoƙarin kubucewa daga hannunsu don haka masu tsokana su ne kasashen turai a ƙarƙashin amurka da sunan ƙungiyar jejeniyar tsaro ta nato amma ko ba daɗe ko ba jima wannan yanayin ba zai zama dawamame ba don haka ka'idar tarihi take to masu waro za mu da sa'aya a nan kafin mu karkare muna ga yadda kudu a shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake jin mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su. A